بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض والصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته إن ينذكا بنكو حكي إذا قارمان كا النحو هاوكي na hiji nga hiji cerseno nga zanga ka abara nun fono ŋmaare nga ibunu nun kan ŋmaare nga ibunu di nga yaade ka abara haburun nafi ka simen na ka haru Abu sara nga na ko hay au nga na a fɔ a hinka a hinza ma to leya a banna ɓeyisiyoli kuna fami ka diya nga hayo banna baweza sebe nga nkwedu wei fo wee se akwe kogono no fo kwene ka ndi wa nduwa se to hali di bongono nga kono nga akoli besi eh ripetan yogoron na ngano haburu ngano fi kere de a kapo konan jidate de ya bimana hune di nga nga we di nga ba ba yo na ko yarda yo na kasiman na ka haifosi to de mete nga de te de mete nga de te nga de silia mario silia anka kaka ma de kanyo no nga de ankani to kaadɔn sɛ hinkante ase hinkante bɔŋɔ erikɛ na agomini a kaa bari ka, bai kan do ase di ŋa naara kuni kuna to daa tunu ŋa dɔ de ba a bari ŋa ya kaani a kaa ŋa de gonu ye fɔ zaka a ba gonu na ŋa daa hunan kai esi ni ɲɔŋɔ nindi na bagone ya halanka to de zero eh na bakwai gwi an duka gwi hiniza de ina na bakwai gwi ni gwi na te an duka hiniza ade gono ngase ngadi jahalil pe pe bil na ngade dia cene dik kata tabu to de ya <clears throat> hali o abongono nga biti kogu nga nga hayange bagono nungo na ci ay ka ate kene da ye kaka kene na ci banga sariya kene no da de so kom fu ko na antuna bisana hali an pesin ni ko ita go fala hali sa ka go bisi za ate hali ngaka ko do ada sallama abisano na ko ibe na pesin ni ndi jina tina di agon ko gon ngabitani ko gon ngaba ngano ngaba mangano mechi bismillah wa billahi at-tawfiq wema warka ribati walka iliba se ngano e eh, honhuni yo ahima we bar kullu kai maduwa kabi zamani wa ka kunan ga hune yo akwai bara zamani ka anafi bi hune anafi bi hune ngano akhiru zamani hune no ri hune eh da bara akhiru zaman labari bin ka rasulun sallallahu alaihi wasallam akona no rigona ngano ambara we bure ya baba har bure ma bar haika nci bo mayo eh aye ka ka ci har bure ka bara ngayo ka subo kantin nan la mo dengi ba mani da ya da akhir zaman bin kaka na haliyo yo ka ko no gon ko diyaw to den hen na bora fa hinka to mhimanu maguna domin aye ko baraza nan bace da dan ka ci bon kan kene to ba mai haruka a barar kenan zarbanin nan harubon obin a ga kabarar ziki gano a ga kabarar mai kwemar kadar ba na ziki gana a ciyo boroki sa wani har no kwe boroki sa wani har lakalin kalin tika sin na nora ma an da na gomna mil awe miliyare su haifa ba basu to deya hayono de bor na ka na nan gamun na haru kakiyar da babar haika no da bugun dabara mo gono to na waye ce na ka baka kai ko sai masurun nan domin in mena mai tsawon kag diya gabe ta gunu nindi ngano mana ngene gabe zanye mini gabe ka habdi sinna to da na ce sirin cin sen hayo in habdi a kunu yo bayo gabe di bomo bine kere bara sinni na no lalle amma deli na gona kaba ne sin na bor foi churu mu we foi churu gonu mu ya ko kari kaye ko kana mu ma to amma ko kana mu ma amma chini kando asiwo ozari kandosi nan ga ya kai ko ko ko ko kanawo amma hal ka ba ta ka haru gaba nan na haru ma ki ba hin no te ka do bon asiu to de ya zane yodi nan musibe yodi in haiba na waye yodi in haiban duniya bayo ka haburu ko bitin nan bon o imma an bara ma kai ko ko tutu ya imma bon o de ma bar haikan ga de na kyarau fo na ban tunun na ciyama sa mo ziri guda fo da ya da awe mani ka aduwa ina sana yau domin afoyocin ta babu yau afoyo an baran ma baban nate da yi kabiri ka kabisa ma koyi ce na an koyi ci kwanu ka tonton da ya aka kai ko bar halika kunan duniya tona to ni awe ma bacin sai no wallahi sai mana suruma ba suruma ba di mana suruma ba haludini na rama ne na sharia zimini na kulu ko na da ya metente wai tago do din na sai din su na sai ka haite ya abara sharia nan ka din garin su kai bi do tamano magwangwara do din tunu mo bai sabido an ta sharia na belin makwai ni melemma asali ya girugu cinniisa kapen ndi to deeba saafon tun ne senpi zummodi wetaago farandiran mar ko bisa akkul yowo bara haydino kakoy ko bara anaci sariya sa kanna sariya zimini bame se kuka de yammanan sariya di amo kubi mana amo kubi den hun haydo mo sabe ma tejiya kaci ba sai kabe ka babun gadana abori dana nam ka dai kan don zaka gane ce ji da mitan ce ji ka tan bukata kan don wani mabiya aw awo hai ka kin ma ka handi la sabu ga te na la sabu na la ka su ga te na ne wuci tare ne din ga te na ne wuci tare ne na su ba ba babu dana te ma guna buru kuna la karinte ka yar kan anula tari dana te akulo domin cinkin yawa kulza mɔgɔ bormo gonu kahun da na temma be kaddara karfe hombon wana da ya matan dabara ko wo ma to mogun dabara te ko hirfe ga pe ma bari ta sai kado a sai bi suka hunu nindi domin den hunu nindi den na lakari un kai kuma ko ga fu maran kiriya ko bugunol barkwai e kurbana da pe ba musu kai ndo musiba ka gonan duniya na an duniya ba we tutuma bon wajere na ko ya kan bulisi to te ya nindi wal ka iri ban no azan sina mo ga ko to no hay ko fo no hay ko in kan hay ko in za ba adon bara fo no no hay ngai hin kazim dilin na hay kan de bo dabara de domin den na gabu gabu na te in pen na har ko so da na ta na dubi na ko hado te metente dana su suru basi kan bambamono ifambate deya wallahi riyona huneydi guna ka jaraban jaraban katiya ka de hali ka ko bare da dana su suru to mo biwu wala sara hun kanon te ana ma bidiya ka kun ka kai na la kali ma kai sawar na hansine fo na waya ma barfa ka gun na la kali ayi ka ka kai kin sai kai ne maka ko banna honne mojin na ci ban na ba su ta yiyo da ka banna di bongo don su boriyun se eh, ni di hay mekin ka ta ka saka wallahi ha nuna mahin ka ci hay su ka hay di di foto zaka di ko ka babu ce ji nan mai tersen na goro ko goro ko sin nan ma diya buru an bar hay kam me da maga an yi di churu aman subu mo mun kanga ko be yo bon di fonte ngana no hini ka bo mo so ni katega na to mo ko bonji te ko bon pe mari a pe tre ma pere ka ye ko herpega irpe na tiki hili wa tawasi wallahi de inna na di te hini yo sa na bar hin fonon de baka sa ka dia kan bahar ba to inna na ka pe pene ka ka buli ko na mo ko yuru kan na di baba ka ta su te goro yo a su te kan n dog bara hay ka nor foron kuno n zam to aw jelgu na kan se to maka ke kam nu faka kere mom ba jelgu di sudu ngadi bon huni e semma la kali ti huni zanga e daga wallahu ta'ala